ƙarfi su magance na matsaloli da muke fama da su sha muna tsaro da aminci da yalwa walwala tattalin arziki mai ƙarfi. Allah ya taimaki jagororinmu sarakunanmu shugabanninmu na siyasa Allah ya haza su ga abinda zai kai mu gaci muna cikin suratu yunus mai tarin albarka mun tsaya aya ta goma sha tara wa makanin nasu illa matan wahida su da yake an karanta wannan ayar sai mala ya ce mata kaddama fi bayani an wa'i dalalatihim bayan an yi bayanin cewa da mutane suna zaune cikin tauhidi da musulunci da imani da bayan shirka ta shigo wato asali mutane duka kowa mai tauhidi ne wato ya san allah kuma ya san Allah ya cancanta a bauta mishi amma daga bayan sai shirka ta shigo kuma manzanni suka ci gaba da ruwan wa'azi da gargadi domin a kawar da wannan shirka shine bayan ambaton asali da sabanin da aka samu wasu suka tsaya akan tauhidi wasu suka kauce sai kuma bayani akan nau'i nau'i na bata wanda mutane suke kanta waya kuluna mushrikai suna cewa laula halla unzila alaihi ayatun min rabbih wai mi da ba a saukar da wata aya mu'jiza ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kama kana lil anbiya kama irin waɗanda suka kasance ga sauran annabawa minan nakati kama a samu taguwa da annabi salihu kaga wannan mu'jiza ce gare shi wal asa da sanda ga annabi Musa wal yadu da hannu ga annabi Musa hawaye shi ma suna nema annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a saukan mai irin wannan mu'jiza Allah ya ce fa qul ce musu innamal ghaibu su sani cewa gaibi ma ga ba an ibadi abinda duk ya koye ma bayi ai amruhu lillahi to al'amarin sa ya tabbata ga Allah wa minhu al-ayatu kuma daga gaibi ayoyin nan suna cikin gaibi fala yati bi haba wanda zai zuwa da ayoyin nan mu'jiza illa huwa sai shi wa inna ma alayya tabligu ni dai manzo nake wato wajibi ne gare ne isar da sako zuwa gare ku kuma na isar fantaziru ba haka ku jira al'azaba azaba illa mutuminu in ba ku yi imani inni ma'akum min al-muntazirin kuma ni ina tare da ku daga cikin masu dako ni ma ina jiran azaba ta same ku domin suna ce ta ubangiji in aka aiko manzo mutanen da aka aiko manzo da sun kare tashi za a yi musu azaba don haka ku jira ta ku azaba wa idza azaqana an nasa? wa idza azaqna an-nas rahmatan min ba'di dharra amassatuhum idza lahum إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وإذا ذكر الناس رحمة الله تبارك وتعالى يسي إن منك أنت نام متاني رحمه wato matsalar ruwan sama wa kisban da kuma tsace aka samu wato dausayi ciyawa da kayan abinci sun to, wato suka tsiro to kafire daga cikin mutane to su suka sifantu da wannan sifa mumini kan bai kamata ya kasance cikin irin wannan hali to min ba da zara bayan cuta ai butin tsanani waje dabin da fari masatun wanda ya shaye su suna cikin tsananin fari sai Allah ya saukar da ruwan sama idan alahun makrun fi ayatina sai kwatsam sai ka same su sun yi makirci cikin ayoyin Allah bil ka wa shi ne sai su izgiri su karyata kullahum ce musu Allahu asra'u matara ubangiji Allah subhanahu wata'ala shine mafi gaugawar takayya ga mai makirci inna rusulana lalle manzanninmu alhafazata kenan mala'iku marubuta masu tsaron aikin bayi da ya ce suna rubuta mayan kumatan kurun abinda suke kullawa na makirci wato nan ɗabi'a ce ta wanda ba mumini ba lokacin da yake cikin tsanani ya huskanci Allah ya nemi sauki amma in ya shiga cikin walwala da sauki kuma sai ya manta ubangiji sai ya saba ma dokokin Allah to mai yin haka ya tuba ya bari eh, domin Allah ta baraka wata ala ya kace ya ce inna rusulana yaktubuna ma tamkurun lalle marubuta mala'iku marubuta ma wata aikin bayi suna rubuta abinda kuke kullawa na makinta makinta kenan rubuta ne za su yi a kyale a'a a yi sakayya don haka kenan akwai sakayya ga duk abin da mutum ya aikata na huwallazi yusayiru huwallazi yusayirukum fil barri wal bahr حتى إذا كنتم في الفلك na bihin بهم طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هو الذي يسيركم الله سبحانه وتعالى شيء وانده يكي تبيع لكم wafi kira'atin yan shirukun shi ne yake ya haɗa ku filbari wato kuna tafiya cikin tudu walbahari da teku allah ta baraka wata ala shi yadda wannan yi ko ta yi yadda ku ne ko ya haɗa ku hatta idan kuntum fil fulki har zuwa lokacin da kuma kasance cikin jirgin ruwa wato ana cikin ruwa wajen raina bihim wato sai wannan jirgin ruwan ko jiragen ruwa sun ka yi tafiya da mahayan ruwa na cikin fi iltifatun ana kidabi wani mata fi wato ana kidaba yusayyirukum hatta za kuntu to sai kuma aka yi amfani da miri na gaiba wajarai na bihin kaga bihin kuma mala yace abinda ayin hikima yin haka wani hikimatu fi nuna anna qawluhu huwa allazi yusayyirukum khitabun fihi imtinan cewa Allah na tafiya da ku kuna tafiya tudu kuna tafiya cikin tekuna akwai baiwa ciki wato Allah ya ambaci baiwar da yawa mutane wa izharu ni'matin 'ala al-muqaddibin an bayyana da ni'ima da aka yi ga su wanda ake zance da su wa hiya shamilatu lil muminina wal kuffar kuma wannan ni'imar ta a tafi da a tafi tafiya da ku a tudu akalla ku hau silifa takalmin ku ko ku hau jakuna ko ku hau motoci ko jiragen kasa da sauran abin da ake hau da tudu ko kuma cikin jiragen ruwa irin na giginya ko kuma na katako ko irin na zamani to duka dai allah shi ne ya yi tafiya da ku a cikin wannan tekuna to kuma cikin wannan ni'imar ni'ima ce wata ta shafi ta shafi muminai ta shafi kafirai kowa ya more da wannan ni'ima to ah, da yake ta kunshi muminai da kafirai can sai aka ce huwa yi yusayyirukum to amma nan sai aka ce wajare na bihi to kanga liyasta ji masu salihu shukwa shi wanda an na kwarai salihu sai ya doge yana mai godiya ga Allah a kan wannan nema, wala Allah saliha yana yawa kuma shi mabandaci ya tazakkaru hadhihi nema, ya tuna wannan nema, shi ma ya dawo ya gode ma Allah subhanahu wa Walan ma kana fi akhir al-ayat da yake a ƙarshen aya akwai ma ya kasa fi annal kuffara akwai abin da ke nuna cewa yana hukunta ta kafirai na jau in sun tsira daga halaka a cikin da yadda yansu bagau sai da zalunci cikin ardi cikin kasa to don kada lamirin ya shahi muminai a Odila an hidabi sai aka juya daga zance na hidaba wanda muminai sun su shigo ciki ilal gaibati aka juya da lamirin gadi li Allah ya faɗa mumini ko li Allah ya faɗi mumini don kada a yi zance da muminai ne ma la ya nika su zuru da abin da bai suka yi gudu da su birihin da iska tsaye wajen wanda yake mai daɗi layina mai taushi ba mai ƙarfi ba wanda yake guguwa wa fari biha suka yi farin ciki da ita to suna haka a harihun asifun sai wata iska mai ƙarfi ta zo wato shadidatul hujumi wadda mai tsananin kadawa taksiru kulla shayin tana karya kowane duk abin da ta biya gare shi na itace tana karya ne malamai sun yi ta magana kamar shi abdullahi allah ya ji kanshi cewa rihun asifu a larabci rihu mu'annafin ne amma sai ga asifun sufa ta muzakkar ya eh, kawo ruwa magana malamai dalilin da ya sa aka yi haka don dama an san anna abu ta biyu limma na ko zai ce to abin da yasa ai ana mihin rihun za ta asfin asifin ana mihin za ta asfin ya kaɗa don haka wato asibin din kamar ba ana son kai tsaye a ba da ga iska ɗin kuma cewa abdullahi ya ce a cikin tafsirin lubab mai tafsirin ya ce wala allar riha tuzakkaru wa tu'annas yana yiwa rihu a cikin larabci kina iya tahowa mu'annasin kuma yana yi tahowa muzakkar wato wannan matsala ce mai muhimmanci cikin luga a tazkiru wata anisu don tana shiga a babin asma'u tana shiga a fa'alu tana shiga jumalu to saboda haka ko ina shiga take da shi yasa malamai suke bayani a kan wannan to bayan iska din ya bugo wanda yake rihun rihun ashikun to kaga in ana cikin jirgin ruwa iska ya kada har da jirgin ganin zamani na ruwa in ka in ka duba za ka ga iska na wahala sai ko don sai kaga wani lokaci yana tambale ya yi sama ya ƙasa kamar ya rote to bale irin wancan na gargajiya to kaga yan ana cikin jirgin ruwa iska guguwa ta kada to lalle akwai tashin hankali to a wannan lokacin waja a humul maudu sai taguwar ruwa ta zo musu min kulle makanin daga ko'ina wa zannu annahu annahum uhita bihim suka yi zaton cewa an kewaye da su cewa eh, abdullahi ya ce ai sudda anhum tariqul khalas suka yi tsammanin yau babu mahita an toshe musu dukka ba ta kubuta kenan dai sun zaci ta halaka ta riga ya tazo wato uhuli to a wannan lokacin duk da haka nan ba su yanke kauna ba da'awun laha suka roki Allah suka kira shi na lahudini suna ke kira gare su suka ce in an ta min habi wallahi ya ubangiji in ka karshe mu daga wannan tsanani da abin ga da muke ji na tsoro lana kunan da mina na wallahi za mu kasance cikin masu godiya almuwahidina masu ta ka da bauta falamma an jahun falamma an jahumu idza hum yabghuna fil ardi bighayri al-haqq يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ma an jahun a lokacin da Allah ya karshe su izahun ya bugu fil ardi sai gaji suna yin bagai zalunci cikin ƙasa. da gairi haƙƙi kuma babu dalili na shari'a bi ai sababin shari'a ai bi zulmi wa shirki suna zalunci suna shirka ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma bagayhum inna ku sani ta zaluncin ku ala an anfusikum yana buka kawunan li'anna li'anna ismahu alayka wato saboda zunubin nan akan mai laifin nan zai kuma wato ba zunubin nan shi za a ah, tamatta'una mata alhayatid duniya za ku ɗan ji daɗin rayuwar duniya jin daɗi ɗan kaɗan sun ma'ila na hukum sannan makomarku tana zuwa gare mu ba da mutu bayan mutu ma'ana za ku dawo gare mu wani na biyu kuma sai ba ku labarin jima kun sun amalu da abin da kuma kasance kuna aikata wani jazikun alai sai mai musu sakaya a kan shi wafi qira'atin bai rafa'i mata bi ta huwa kabla sun na sabar mahall an ya sufin hayatar duniya to mun ji a irin yadda butullai kafirai mushrike suke wa ubangijin su in yayi musu ni'ima sai su butulci lokacin tsanani suna komawa ga Allah amma in suka shiga cikin sauki sai su bijire ma Allah subhanahu wataala amma karshe Allah ya ce mai yin zalunci ci gaba da yi to akwai ƙarshen zalunci domin za a dawo ga Allah akwai ranar komawa ga Allah kuma Allah zai sakayya ga wannan zalunci to dan malam ya ce yace na sabal mahallu ya dace a wannan bagiran an yi sifal hayatar duniya a sifanta rayuwar duniya lillazina yaghtaruna biha ga waɗannan da suke ruduwa da rayuwar duniya wa yi mata a suna zaɓin jin daɗin duniya suna daidaita shi alamata al'akira a kan jin daɗin lahira wato shi ne aljanna faƙala sai ubangiji ta baraka wata ala ya ce inna ma masalu inna ma masalu hayati duniya kama inan zalnahu minas sama kama السماء فاختلط به نبعة الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزينت وظن أهلها قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون khuludun ga misalin rayuwar duniya inna ma matsalar hayati duniya abinda asifar rayuwar duniya wa inna ma laysa lil hasari ma la yace inna ma nan ba hasar ba adatu hasarin bace li'annahu ta'ala saboda ubangiji madaukin sarki daraba lil hayati duniya amsalan gaira hada wato an buga misalin rayuwar duniya daban-daban bayan wannan don haka wanga shi ma yana cikin misalan kenan to abinda an misalin rayuwar duniya kama'in ai kamar ɗarin kamar ruwan sama ne an zanna minas sama'i wanda muka sabkar da ruwan daga girgije fakhtalata bihi nabatul ab sai wato tsira wato tsirrai wato irin abin nan irin tsiro da akwai cikin ƙasa sai ya takuda ya kwaku da wannan ruwan washi tabaka ba'dhu bi ba'd sashe ya shiga cikin sashi ma ya akulun nasu daga abin da mutane suke ci kamar kayan abinci min alburri alkama wa sha'ir da sha'ir wa gairi ma da wani eh, da shinkawa kamar nan argun ko to wala an'am da abin da dabbobi suke ci min alkala'i na haki wannan hakukuwa ga sunan iri daban-daban wanda dabbobi suke ci to ruwa su a sanadiyar tsirowa wa'annan kayan abinci da kuma kayan abin da dabbobi suke ci bayan hakukuwan sun fito hatta idza akhadhatil ardu zufrafaha har zuwa lokacin da ƙasa ta rike adonta ay bahajataha kyawun ta minan nabati na tsiro wa zayyana yi ado bizuhar da huranni wa asluhu ta ubdilat at-ta'u zayan wa udgimat zayi wa dhanna ahluha wato lokacin da kayan eh, tsarannin nan da waɗanda an ka shuka da waɗanda ba shuka ba sun kawa ƙasa ado su da an na gona manomi ya gyaggyara kuma sun yi niyya sun yi kamar zahazan abinci wa zanna ahaluha annahum qadiruna alaiha har ma ma'abuta wannan gonar suna tsammanin suna da iko ga amfani da wannan kayan gonar ai mutamakkinu na min tahsil simariha suna samun ikon wato samar da ‘ya'ya itacenta wato su ɗebe su ko su girbe su kawo gida to ga kayan gona an fara lissahi cewa za a yi dame kaza ko buhu kaza ko taiki kaza ko to abu kamar a kama kamar a kama a taha amurna sai wani al'amarinmu ya zo ma wannan gonar ai hukuncin hukuncinmu au azabuna ko azabinmu lailan da daddare auna naharan ko da rana faja alnaha aizar aha sai mun kama yadda kayan gonan nan hasidan girbabbe ai kalmar hasudi bil manajini kama abin da aka girbe da kayan aiki lausuna ko wani abu da ake yanka da shi ka an muhaffafa ai ka annaha lam tagna bil am wannan kayan gona kamar dai ba su ne jiya ba kamar ba su ne wa'anda adda kyawun gani tunan da ban shawa har ma manomi ya ce ziyara sai ya kai dare saboda yana zagaya a ce kai nan kamar ya hita nan ma ya kyawo ya sai ya ce gaba kuma ya ce a nan ya fi kyawo saboda haka yana dawa da farin ciki to amma ko da ya tafi bayan musiba ta sauka sai ya ga abin ya canza kamar ba ya ta ce ba eh, kamar ashabul janna da suka ga gonarsu ta kone suka ce kai mun yi tema ba nan inna la dallun suka ce kai mun bace mu hanya nan ba gonar mu bace kaga daga baya dai suka gano cewa eh lalle gonar ce illa ya ka dai Allah ya iko ne ga gonarsu to nan tagna takun malam ya ce kamar bata kasance ba bil amsa ajiya ko kuma tagna lam tamkus kamar dai ba ba ita ce ta jima wato a wancan lokaci ba daga jiya zuwa baya ina jin ko shehu abdullahi ne ko imam al biya ce ana ta gani bil makani mai mana a kama fi eh, don haka ta gana daga ganiya ganiya ta gana kazalika nufasil ayat to kamar yadda muka ba da wannan misali na duniya to haka muke bayanin ayoyin mu daki daki ya yatafakkaruna ga mutane da suke yin tunani qala qatada malan qatada ce inna innal mutashabbisa bid dunya lalle wanda ya dumu dumu da duniya ya mai da hankali gare ta ya atihi lahi wa azabuhu to al'amarin Allah da azaba Allah suna zo mai agafala ma ya kunu cikin lokacin da ya gafala ya hirab don haka kwatsam sai a kama shi sai a fille shi wa wajahu tamsili an na gayata hadhihi alhayatud dunya to abinda a wajahu tamsili dan wanga tamsili tashbihi ne tashbihu tamsili ko to yana da bukata a san ina wajahu shabahi ina na wai duniya ta yi kama da kayan gona don inda duk an kai tashbihi za a samu shabahun a samu shabahun bi a samu adatu shabahi adatu tashbihi sana a samu wajahu shabahi to shine malam ke sanya ya tsakuro muna ta wace fuska ce an ka samu wannan kamantuwa tsakanin duniya da kuma rayuwar duniya da wannan kayan gona ya ce gayatu hazin hayatun duniya allaci yanta tafi obi wadda mutum yake morewa yake amfani da ita kinayatu an hazan nabat wato kinaya ce kamar ana sifanta wannan tsiro allazi lamma azumar raja'u fil intifa'i bi shi wannan kayan gona har an kai lokacin da tsammani yayi karfi manomi yayi tunanin bana mun hita cikin matsala yace bana kan mun samu hmm mana a wannan shekara ba ta gadon shekara bana kan mun samu hmm. sannan duk matsalolinmu za mu walwale su dan gajere dan guntun baki da annan da can da can da ce ka yana ganin ma ya kamata in yi aure in ƙara aure eh, ko kuma a kashe ɗakin nan a yi mai kwaskwari ma a gyara dakin nan ko ɗakunan nan saboda ganin alheri da aka ganin ta an yi kusa kama to kaga in al'amarin Allah ya zo sai duwan ga lissafin ya lalace ko? tun lissafin ya lalace in gona nan ta ƙone bashi sai dai baɗi ko sai dai baɗi a biya sai da hali ya yi to kaga kayan gona eh, kana iya kamar ka kama baka kama ba ko to ita ma duniya ke sa an ka bada misali da kayan gonan na bahaushe yana ta a ita duniya kamar kararren barewa ke mahwarauci in ya samu barewa ta kare zai iya ganin ta kamar yanzu carbe ta zai to kuma tunda an gadan mata gudu ko da kafa uku tana iya tsere mai don haka shi ta biya kamar kame ta zai sai ya zan dare ya mai daji kaga ya dawo haka nan ko bai kama ba kuma bai dawo gida da wuri ba to shi yasa aka ba da misali da duniya nan kana iya ganin kamar kama ta za ka yi amma ta kurci kuma kana iya kama kuma ba ka yi amfani da ita ba ko don duk abin da ka kama manufar ka kai amfani da shi ina tsammanin ko mutanen da suke tara dukiya su bari a gada duk da niyyar su amfani da ita na amma ba su ci ba ba su canye ba har suka bari an kai gado ko don kai ne na tara to amma kuma sai ya zan bai amfani da shi ba sai ya zan sai dai wasu bai amfani da shi to saboda haka shi yasa aka ba da wannan misali kada mutane su rudu da duniya ko da ka gacca kana iya kama yana yawa baka kama kuma ko ka kama yana yawa zan baka amfani da abin nan da ka kama shi ne ya ce ah, wale annal mutamassika bi duniya kuma wanda yake ya rike duniya ya zana lamin habu goye taho in ya samu abin da yake nema a tahul mutu sai mutuwa ta zo mai bagatatan riske hu ma huwa fi sai mutuwa ta zware mai abin da yake ciki ne min na'imid duniya na ni'imar duniya wala zataha da dadinta don haka wannan misalin babu shakka yana nuna muna yadda duniya take misali sai qur'ani والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو ila دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام Allah subhanahu wata'ala yana kiran bayi ne zuwa ga gida na tsira shine gidan aminci aljanna bid du'a ila imani yana kiran bayi zuwa ga imani wa du'a wa targhibul linnas fil hayatil ukhrawiyya wato wannan kiran shine Allah yana kiran mutane yana kwadaitar da su ga rayuwar lahira isra tarhibihim bayan an tsoratar da su min alhayati dunawiya daga rayuwar duniya wa yahdi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya ita ce addinin musulmi Allah ya shirye mu Allah ya dawo mana shari'a Lillazina Ahsan. asanu ahsanu husna wa ziyadah ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين آسنوا الحسنى aljanna ita ce alhusna ta tabbata lillazina ahsanu ga wanda sun kai kyautata bil imani suka yi imani wa ziyadatun kuma bayan aljanna akwai ƙari wato menene azziyadan nan hiyan nazaru ilai shine kallo zuwa ga zatin Allah ta'ala madaukakin sarki kama fi hadisi muslimin kamar da zuwa cikin hadisin muslim don haka ahlus sunna malaman sunna tun daga salafu har zuwa yau sun yi imani cewa ya aljanna za su ga ubangiji nan duniya kan ba wanda zai ga ubangiji Eh, Allah ya ce ma annabi eh, Musa alaihi salam innaka lan tarani ba za ka gande ba nan cikin duniya amma a lahira wujuhun yawma idin naziratun ila rabbiha nazira to saboda haka mu'mine za su ga ubangijin su subhanahu wataala amma wajen mu'tazilawa su ba sai da wannan ba to su kuma yan bid'a ahlul bid'a ne wal ahwa don haka wannan ba mu damu da su ba Ah, Allah ya tabaraka wata ala ce zai kara ma yan aljanna wata da'ima bayan aljanna ita ce su kallaci zatin Allah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wato wani irin baki da wata irin kura ba za ta lullube huskokin su ba wala zilla haka nan ka'aba bakin ciki shi ma ba zai lullube su ba ulaika ashabul janna wayannan sune ya aljanna hum fiha khalidun kuma in sun shiga har abada ba su fita za su dawoma ci wallazina kasabu sayyi'ati wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum min allahi min 'aasim كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات su kuma wa'annan da sun ka aikata miyagun ayyuka shirka da kafirci jaza'u sayyi'atin bi misliha to abinda an sakamakon mugun aiki shine mummunan sakaya irin ta ba kayan mugun aiki kuma kai tsammani a saka ma da abu mai kyau innamal jaza min jinsil amal ana saka aiki do ana saka miji daga jinsinsa watar watarhaquhum dhillatun sannan kaskanci da bakin ciki yana ruhe su malahun minallahi min afi kuma ba su da wani wanda zai kare su daga azaba Allah don haka tun da sun saba wa Allah Allah zai musu azaba ba wanda zai kare su ba wanda zai jice su ka annama ugushi yadu wujuhum kamar dai an lullube huskokinsu ita an da wasu yankuna minan laili na dare musulman mai duhu wato huskokin yan wuta baki irin suke dama baki shi alama huska yan wuta sannan da jajami idanu eh to saboda haka in kana son ka san misalin baki na huska yan wuta kamar an yi duhun dare wanda babu farin wata ba wasu taurari masu haske duhu ne wanda ko ka kayan hannunka ba a gani to shi an misalin huskokin yan wuta Allah ya kare Ah, ula'ika ashabun nari waɗannan su ne ma'abutan wuta ‘yan wuta hum fiha khalidun kuma in sun shiga za su dawama cikin wuta yau mana hashiru wa yau mana hashiru wa yau mana hum jami'an sun mana ƙulu lillazi na ashiraku makanakumu an tun wa shuraka hukum فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وذكرك أنبتا يوم نحشرهم رندنا متارة تالكي قبادة جميعا باكي ديا ثم نقول سنم فقال للذين أشركوا وأن سكي شركا sai mu ce musu makanakun ku tsaya nan bagiranku ai ilzamu wato ku lizimci bagiran da kuke ku tsaya nan antum ku wa ku da abokan tarayya ku ai al-asnam sune gumaka fa zayyana sai mun kararrabe bainahum tsakanin so bainal mu'minina da mu'minai kama fi ayatu mutazil yawma ayyuhal mujrimu kamar da Allah yake zai ce maka ku ku hita daban ku daban mumine daban ba ku tsaya wuri guda da shi wakala um, eh, wakala wakala sai gumakan su ce muku ko kuma wayanda sun ka bota ma ba Allah da su ce ma kuntum iyana ta abudun ba mu ne kuma kasance kuna bota ma ba don akwai kokala'u da aka bota ma ko kamar aljannu ko kuma ah, wasu daga cikin mutane da sun ka yadda abota musu eh, to kaga Allah zai musu hisabi ya ce don mai da kun ka karbi bauta kun yadda abota musu kaga in sun suka yadda to shikenan sun kwana ciki don da wanda ya bauta da wanda ya yadda abota mai duka layi guda suke amma waɗanda ban san ma an bauta musu ba to wannan su sun barranta Eh, sun barranta kawai misali an bota ma annabi isa alaihi salam bai ce a bota miki Allah zai tambaye ta a an ta lin nasu <laughs> ha ya aka tambaye shi dama Allah ya san bai ce ba amma domin mutane su san barranta ce bayan Allah ya tambaye kai kace a rike ka Allah da kai da mahaifiyarka a rike ka abin bauta ba Allah ba قال سبحانك نعم ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق مم. إن كنت قلته فقد علمته تو سي النبي جيسى عليه السلام ɗaya daga cikin ulul azum min ar-rusul gashi ai mai tambaya mai nauyi malaman tafsiri daidai wannan wurin shaka bakar kuma ya ce ko da yake ba da wannan amsa jiki na rawa a'a Allah ubangiji a ranar tashi alkiyama wanda duk manzanni ya ga ce wajen su aka ce su yi ceto su ce ba su yi roƙon Allah saboda ubangiji ya yi mushin da bai taɓa yi ne ba to kaga in an ka tsare annabin Allah ana tambaya ce ni da kai kace mutane su mota maka da kai da mahaifiyarka wannan tambaya ta mai hirgitarsuwa to don haka sai annabi ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji bai gare ni in nemi hakkin da ba nawa ba ni ba ban da hakkin abota mini da zan ce abota mini Allah in na faɗi ka sani Allah ka san abin da a cikin rayuwata abin da na koyi cikin rayuwa kai ko ba san abin da ka koyi saboda haka sai Allah ya ce al-yawm yawm hada yawmun yalqamu as-sadiqina sidiqum yau masu gaskiya gaskiya su suna amfani don haka ne Isa yana cikin masu gaskiya don haka ya barranta to yanzu kuna ganin a wannan rana ya akwai wani shaidi ko akwai wani wali? wanda ya yadda abota mai an kai mai irin waga tambaya da an kawo annabi isa alaihi salam shi ya yi annabi isa ya yi fili to shi yana fili in tsoro ya sa annabi isa ya makarkata to shi shehu ko wali ni zai yi wannan lokaci narkewa zai yi ko ya za a yi eh inda ana zabu lahira lalle da ana yi <laughs> to saboda haka kada wanda ya bari an ka bota ne kada wanda ya da an ka rikai abin bota don lalle sai Allah ya tambaye shi don mi da ka bari aka bota maka in ku akwai amsar da mutum zai ba su a to ya bari a bota mai in ya sai Allah ya tambaye shi ya ba da amsar to ah, wa kala shuraka'uhum sai waɗannan abokan tarayyar nasu wayannan abin bautan nasu sai su ce ma kuntum iyana ta na mu ba ku ba mu ne kuke bauta ma ma na fiyatun wa qaddamu fa'ulul fasila don haka sai su barranta daga bautar da an kai musu kun san ranar tashi alkiyama har da shaidan ba mun san dai shaidan irin shaidan da yake yi da irin matar da mutane da yake yi amma ai zai ce to ni ha ni ha ban yadda da abin da kunka kunka da yadda kunka min ban yadda da ita ba ban yadda kun yi min da'a kuma ya akwai wanda ne tilasta na sa mai raga ma ni jawo shi ya yi mugun aiki to ya taho ya taho ya ce gashi sai a kana dan ba ku shawara ta wata wasi na kunka biyu don haka ban da kowa ba don haka fala ta lumuni wa lumuwa kada ku zarge ne. kada kowa ya ce shaitan ya kai shi wuta kowa ya ɗauka shi ya kai ne cikin wuta ba shaitan ya kai shi ya ce ko kun tsaya kuna nuna damuwa kuna kuka shaitan ya halakar da mu shaitan bai iya ceton ku kuma ba ku iya ceto ne don haka da ku da shaitan duri guda na zuwa saboda haka sai ya barranta ba haka duk wanda ya jagoranta aikin shaɗanci in ya ja ka ga shaɗana in ka bi shi za ku raba hanya rata da kiyama za a tsine ma juna ma wata aya ta nuna cewa yau matabarra allazina إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Allah mai girma eh, kun ga ayoyi guda biyu ko waccan barranta za a yanke akalla kare ko san yaro yayi yi abuta da yaro in sun kaɓata sai ya ɗauko kare to kalle shi kenan kowa ya gaban kai <laughs> to eh, ratar alkiyama da shugabannin bata da mabiyan bata za a barranta ya ce ba mu ba ku shugabannin banza ya ce kuma mabiyan banza Karshe sai a wace da la'ana Allah ya tsine muku miyagun shugabanni su kuma ce Allah da ya tsine muku mabiyan banza shi ke nan halaka ta zo gare saboda haka kowa ya shiga yi ne in kaga ana son abota ma to ka ko kusa Allah aka bauta ba kakka bari abota ma wa kafa billahi shahida wa kafa billahi shahida wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin wa kafa billahi shahida bainana wa bainakum Allah ya isa mai shaida tsakaninmu da ku in kunna an ibadatikum lagafilin sai waɗannan da aka bota masu ce Allah ki ya shaida mu ba mu ma san kun bota muna ba mu mara kana muke ga bautar da kun kai Ban wanda da ita mu san kun yi ba hunalika hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك أي ذلك اليوم أتكن ونرانا تكياما تبلو واتو كل نفس قوة ري تكي جربا من البلوى وفي قراءة بتاعين من التلاعة تتلو wato kowace da take karanta ma asala fata abinda wato ta gabatar kun ga inda ga inda ga jarabawa ne tablu wato kun ga mutum ga aikin da yayi kuma ga sakamako ne in kuma karanta na dama akwai littafin mutum sai karanta aikin sa duk abin da na alheri da mugun aiki to kaddamat asala fata abin ta gabatar min al'amali warutu, an mai da bayi inallahi zuwa ga ubangiji maulahum majibinsu majibinsu alhaq matabbaci na gaskiya wa dalla anhu ma kanu abinda suke kirkira na ƙarya ce Allah na da abokin tarayya akwai abin bauta tare da Allah duk wannan abokan tarayya sun gushe anan nan sun tabbatar da la ilaha illallah kuma amma wannan tabbatawa ba ta amfanin su da komi domin nan duniya na akan imani ya amfani mutum a lahira dan mutum ya ce na yi imani to wannan bai da amfani gare shi Allah ka ba mu ikon imani ya tabbata kuma lokacin da aka yi. A gaba. Ƙul man ya ruzukukun minas sama iwala rubi an man ya mliku sam'a yi ƙulijul haiti. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون to alama tambayar ka saboda ka ce wala basara wala basara ban ji kayi imala yasa sai in na utana da wata ikasa to duk da dai ga alif wanda aka kusa ga ra'u eh. to amma dai tun da ba kasara gare ba eh, illa ma kana qabla ra'i al-mashhura hmm. eh, kama kujeri kuferi hmm. shineri hmm. amferi to mun karu ko ni dai ni karu <laughs> kullum hmm. ka ce musu manyan rukukun minas sama'i wane ne ka arzuta ku daga girgin da ya ba ku ruwan sama domin a sama duk abin da a saman mutum a larabci sama wa ake cin hmm. eh, saboda haka da shi ma sama yake to wake saukan muku da ruwa daga da wal ard wake fitan muku da arziki daga kasa bin bata da tsaro an manyan muku sama ko kuma wane ne yake mallaka ji wato bi ma'anar asma ai halaka wa halitti jin mutane wa halitta mutane ji a cikin jikin wal absara wane ne halitta wato ya halitta gani a cikin jikin mutane yanzu suna gani suna suna da idanuwa wa man yukhrijul hayya min al mayt wane ne yake fitar da raye daga matacce an ba da misali kamar fai daga abin alhayu shine raye wato shine dan kaza daga bai ko mani wato abin dan jariri daga maniyin dan adam wa yukhrijul mayyita min al-mayyit wa ne eh, min al-hayy ne yake fitar da matacce daga raye kamar kwai daga dan tsuntsu ko daga daga kaza wa man yudabbiru al wa ke tsara al'amari bainal khalaqi wato bainal khalaqi tsakanin talikai shi tsara wannan ya shirya wannan kuma al'amari ya gudana wanda yake son ya gudana wa ke hakan fasa ya kulu na huwalla za su ba da amsa ka haifin su ce Allah ka yi wannan fa mu ce musu afala tattakuna to mi da ba ku jin tsoron Allah fa tu'minu ku yi imani ka ganin wannan tauhidin rububiyya ne dama tauhidin rububiyya malam ya ambata can baya inda aka fara surar cewa babu jayayya mai tsanani tsakanin mushrikai da annabi ko da musulmi game da tauhidi na rububiyya in an tambaye su wasu sabkar da ruwan sama suna ce Allah watsarar da haƙi da kayan abinci za su ce Allah wake kashewa za su ce Allah wake raya za su ce Allah da sauran abubuwa na ayyuka na Allah amma inda aka samu matsala da su shine wajen bauta uluhiyya to in har sun yadda Allah shine shi shike halitta shine ne shine shi shine mumitu to ashe ba shi ya cancanta kenan abota mai ba wanda ya halitti bayi ne ba shi ya cancanta su bota mai ba amma Allah zai halitti bayi da halittu sannan bayin nan da halittun nan su bota ma wani Allah wannan ya dace to abinda mushrikai sun ka kasa ganewa kenan saboda haka sai su riƙi eh, sassaka ko wasu duwatsu ko su ce mala'iku ko taurari ko rana ko wuta ma sai su bota mata ko dai wannan wuta da wannan aljannun su kai su ga Allah su cece su ga Allah wato su zan tsanin su zuwa ga Allah ma na abudu illa liyu karribuna illa ya zulfa Eh, sun yadda Allah shi adda ƙarfi da tasiri amma wai su su suke ga Allah waɗannan abubuwan bautan su sun kai zama kusa ga Allah don haka su isar da su su zan wasiɗa to kun ga fesa sa malaman tauhidi ke cewa Minna shirki ja'alul wasa'i sa'id bainallahi wa wa khalqi yana daga cikin shirka ka sanya wata wasiɗa tsakanin Allah da bayansa ah, ana samun irin wannan fahimta cikin musulmi wasu musulmin rashin fahimtar hakikalin tauhidi ya sa su ma suna sanya ma Allah wasa'i wani zai ce a'a kai Allah aka iya isa fada tai kai tsaye ai sai an biyo ta hannun waliye da bayi ne salihai sai ka ji dai kawai wani malami ya ba da misali ya ce a ah, to yanzu sai gidan gwamnatin jihar ka ce kana son ganin gwamna kana tattakawa kawai ɗaya biyu yamin shimar yamin shimar kama da ɗaya gidan wani toye yana yiwa a ta ah, bai yiwa ya za a yi sai an ce ina su sakataren gwamnati ina su protocol ina kaza ina kaza gwamnati ne ka san in ga ya ce to ga hanyar da za a yi kaga sai da ka raba gare su sannan sun kai ka ga gwamna in ma da sarakuna na sai ka zo ka ce ina su ina sarkin gida ina su koma ina su shamaki ina kaza ina kaza sannan ka ga sarkin ku to wai sai sun ka ce Allah haka ne yake ba ma kadarullah haka kadari kaga ba su ba Allah girma ko ba san girma Allah hakikanin girman shi domin shi Allah bai da bukatar sai an biyo an raba ga wannan araba ga wannan sannan a kai gare shi Allah dai bai bukatar haka kai tsaye wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku kira ne a amsa mu shi kenan fa iza fa iza sa'alaka ibadi anni bayan mai kari Allah ya ce kusa yake a kira shi kawai zai karba to kaga ka dawo ka misalta Allah da wayannan talikan kaga kamar ai ka rage mu Allah daraja don su waɗancan suna nan da su fa ko gwamna ko shugaban kasa ko basarake amma kewayen hadar nan an shirya makirci ai mai juyin milki ko a kawo mahara su kaje shi bai sani ba don haka yana bukatar sai an sanar da sanar da shi wasu abubuwa to Allah na da bukatar sai an sanar da shi alimul gaibi wa shahadati saboda ka bai bukata kuma ai duk shamakin nan da aka yi da protocol din nan ai duk tsoro na ga sa ana yin hakan duk tsoro na ga sa ana yin ai zamanin sai na Umar wani wani wani arna ya taho ya zo da wasiƙa da aka aiko shi yana da sarkin musulmi sai aka ce sai ga hakan wurin ya zo ya ce bai gane ba an ka ce nan inda gindi ya dace na wannan da akwai kwanci shina sai ya zo ya tayar da shi ya ce ya amirin mumini na gani sako aka aikon da kaza da kaza ya ce to ya karba sai ya ce yi adalci kai ko ka samu kwana ka samu ikon kwanta haka ya hansari eh shi da kai saboda haka kaga bai gudun a kamai hari ko a a juyar da gwamnati amma mu yanzu ma shugabanni suna tsoron wannan don haka dole a ɗauki protocol a sa 'yan sanda bakin gate sannan a sa wasu marasa kaki su kuma nan ciki marasa kaki su ma su rinka jiba ta tuwo da danko na halmi ko mujiya ko sanda eh? ko kana da episode cikin aljihu abin cika ka hanka isa don haka abin wanga tsari abin wanga tsari abin wanga tsari saboda suna da bukata a taimaka musu ta hanyar wannan tsaron amma Allah bai da bukata wannan lokaci ya yi ko? so ai eh, mun kai karshen aya ko? to alhamdulillah ah, za mu tsaya nan muna roƙon Allah su subhanahu wa ta'ala Allah ya amfane mu da waɗannan ayoyi mabayyana Allah ya karɓi imanin mu da tauhidin mu سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a al alkurani mai girma ke nan muka saurara daga bakin da saman wa ɗaukarwa ne shugaban mai kama da nuna rukun gulokar gama kuma shugaban ilimi da ilmantawa na jihar kebbi a ƙarƙashin ƙungiyar jama'a ke zalata gida da masu sunna wanda an rama abokan abokan rukun ga jami'a baki a nan masallacin fadar mutaba ta suka ba a rukun zuwa rasuwa ilimin madu naira malam Allah ta kama muku da mutunci an tsare sa a mai mutuwa kuma Allah ci mai kariya kuma Allah ya bai gida lafiya a wannan yana ya ce algafa malam na ji an ce idan mutum ya rasu ranar juma'a to yana su kai shahada kuma ba za a yi mai tambaya ba ya ce to malam idan aka tayar da shi ko za a tayar da shi a cikin kabarinsa tunda ba za a tambaya tambaya ba ko kuwa da ya rasu da shi kenan ba za a tayar da shi ba za a bar shi kawai hukuncinsa so ni abin da sani shi ne mutumin da ya mutu ranar juma'a zai samu saukin tambaya zai samu saukin tambaya zai samu saukin azabar kawai da za Allah zai masu sauki saboda haka Ah, kuma sauki yana zuwa ko ta fuska ah, amma cewa ba za ma a tambaye shi ba domin ya wuce ne da Allah ji kan liman ko akwai wanda ya karanta <laughs> saboda haka kila ka na kalto maganar ba da an ka ce ba mm. ka ɗai ka buɗa ka buɗa maganar ana fata hmm. mu je gaba wannan shi ne tafiyan da mai mutu insha Allah akwai mawashi da ya shi kusa na masu kamar su da al'adar da ke da wannan